kamar yadda bincike ya nuna dokokin sun hada da na kirkiro da sabbin masarautu da dokar da ta soke izinin da gwamna yake da shi don binciken gwamna a ƙarshen wa'adin mulkinsa sai kuma dokar da 'yan majalisar ke son aiwatarwa don a rinka biyan su kudaden fensho na wata-wata a ƙarshen zaman su a majalisar ko da shike ba a gabatar da wannan batu a ƙwariyar majalisar ba mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar abdullahi abdulkadir shine ya karanta ƙudurorin da gwamnan ya aiko da su domin su amince masa. daga wajen gwamnati ne aka turo su ni ne na gabatar da su. Mm. menene ake so a cimma? to dokoki ne kamar yadda in ka san aiki mai shi mai doka for the good governance ya rage wa majalisa ta duba ta ga ya yi daidai da abin da take tunanin ra'ayin jama'a ko bai daidai ba to abin da kuma aka yi. akan kun ga ya yi daidai da abin da al'ummar jihar Bauchi suke bukata? Eh, to tun da an yi fasin nasu ana ganin ya yi mana kenan. Akwai wanda suke ganin wannan kudiri tankar za ku jefa gwamnati mai shirin shigowa kenan takaddama kenan da jama'a me za ka ce a kai? Ni ina ganin babu wani takaddama da jama'a akan wannan al'amari. Soke wannan hukuma ta bincike wasu suna ganin cewar ƙaiƙayi ne ke neman komawa kan mashekiya. kamar yadda na gaya ma ita dama wannan bukatan na wannan doka shi wannan gwamna ne ya kawo mana ita a baya muka yi duba muka amince mishi a kafa wannan doka na kotu na musamman ɗin. sai dai a ɓangaren masu adawa da ƙudurin, sun ce samsam ba a doka ba kamar yadda ɗan majalisa da ke wakiltar mazaɓar lera bula muhammad aminu tukur ya yi bayani a tattauna mu da shi ta wayar tarho da na faɗa a kayan masarautu sabuwar gwamnati da kuma wanda duk abin bai masa daɗi ba na iya zuwa kotu a dakatar ta yadda wannan gwamna mai tafiya ba zai iya aiwatarwa ba sannan doka ko da suka rushe wanda ya bada umarnin ya bada karfe wa gwamnatin da za ta gushe ta binciki gwamnatin da ta gabace ta wannan su sani suna aikin banza ne ji cewar wani masharhanci comrade abdullahi koli ya ce wannan abu neman haɗa rikici ne tsakanin gwamnati mai cewa da ko mai shigowa wannan abu da maganar sarakuna da maganar wannan doka da za ta hana dama a binciki gwamnati sannan da kuma maganar sabuwar cewa ba su sabon fensho ko gratuti to gaskiya ba a yi wajen harbocin adalci ba a wannan gabar da ake ciki abu ne da ya kamata gwamnati ta zama ci gaba ne ba kuma koma baya ba ba mu son jihar bauchi ta zama faɗa ne tsakanin gwamnati sabuwa da tsohuwa a kowane lokaci a'a a samu abin da zai zama mai amfani wa al'ummar jihar bauchi har ila yau na ji ta bakin wani mai sarautar gargajiya dangane da samar da wannan kuduri ƙirƙiro sabbin masarautu da aka yi wannan abu ne mai daɗi amma kuma an ƙirƙiro sabbin eh, masarautu amma kuma waɗansu wanda da suke ciki kuma ba a maida su ba waɗansu za su yi kuka waɗansu za su yi dariya to wannan shine kawai babban abin nan ɗin abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a najeriya